Sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 30 a nan Yamai. Masu sauraro Asma na shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Juma'a 5 ga watan Fabrairu na 2021. a cikin shirin za ku yi cewa sama da mutane miliyan uku ne ke bukatar agajin gaugawa a niger a wannan shekara hakan firaminista ya bayyana jiya a bikin kaddamar da tsarin agaji na shekarar 2021 a nan yamai a shi aka kaddamar da wata cibiyar na'ura zamani a cikin tsarin dubarar da ake kira niger 2.0 ta hakan 'yan ƙasa na iya koyan aiki da na'urar zamani wato in daraktan ma'aikatar ansi a rahoton musamman na wannan shiri muna dauke da bayani kan noman rani a maraɗi wanda mutane suka mai da hankali a kansa sosai david cardan mataimakin daraktan ayyuka da shawara a ofishin kula da harkokin jinƙai na hukumar ocha a jiya ya kammala ziyararsa ta kwanaki shida a niger Makasudin wannan ziyara shine sanin halin jin kai a kasar. Ga bayanin da yi a taron manema labarai da ya kira a ƙarshen ziyarar tasa. de parfaite connaissance de la situation humanitaire du pays et matsalar jin kai ta ƙasa da kuma walhalun da jami'an jin kai suke cin karo da su wajen kai ga al'umma na sa mu tunanin wata mafita gaggawa domin moriyar kowa har ma da al'ummomin Nijar masu rauni haka kuma mun lura da kyautatuwar yanayi a bangaren jami'an jin kai na Nijar daidaita mai kyau na taimaka wani kyakkyawan tsari da ingancin ayyuka da kuma kiyaye bukata mai kyau ta yadda za a tattara hali sosai ziyara ta a walam da kuma ganawar da muka yi tare tare da wakilai daban-daban na mutanen da suka kaura na cikin gida sun gamsar da ni da wani abu guda juriya ta mamaki gaban kalubalen da suke fuskanta babbar damuwarsu ita ce na a basu halin kula da kansu da abubuwan da za su tafiyar da zaman rayuwarsu kenan ina kira ga masu hannu da shuni da su kara bada niyya ga Niger. J'en appelle donc aux donateurs plus d'engagement auprès du Niger. Bisa ga tsarin ba da agaji na shekarar 2021 a Nijar, sama da mutane miliyan uku ne ke bukatar agajin gaugawa. Tsarin ba da agajin da tsarin tallafi a jiya na gwamnatin Nijar ta kaddamar da su a Yamai tare da halartar wakilan hukumomin ƙasa da ƙasa. Firaminista Birji Rafini ya kira da a yi tsari mai kyau sosai tare da la'akari da bukatar gaugawa wajen bayar da agajin. Muna gabar wata babbar matsala mai tada hankali ya kamata mu kafa wani tsari da cikakken shiri na karfin aiki da karfin tattara hali bisa la'akari da gaggawar gudanar da kai ɗaukin mu mai bukatar babbar sa kulawa domin amsa bukatun jin kai na mutane miliyan biyu da dari, da shirin amsa bukatun gaggawa da ya ambato bisa yawan al'umma da aka kiyasta zuwa miliyan uku da ɗigo takwas aiwatar da shirin amsa bukatun jin kai da sunan wannan shiri na bukatar tattara hali na kusan sefa miliyar 284 ayyukan shirin amsa bukatun jin kai suna zuwa da tallafawa da gwamnati ta tsaida na taimako da ke shafar kusan mutane miliyan 1.700 bisa ga wani adadi na kasafin kuɗi na kimanin sefa miliyar 192 A jiya ƙasar Nijar ta kaddamar da wata dubara mai suna Nijar 2.0 wadda wata cibiyar na'urar zamani ce ta farko a Yamai musamman a unguwar bayan ruwa. Nan da zuwa watanni goma sha takwas za a buɗe wasu cibiyoyin kimanin hamsin makamantanta ko ina a ƙasar Nijar. A cewar Ibrahima Gimba Saidu, daraktar Janar na ma'aikatar ANSI a zantawar shi da Olivier Asogbavi. Mun ɗauki niyyar kafa wani yanayin koyon dijital wani wurin matasa, wurin da matasa za su zo da waɗanda ba matasa ba, maza da mata su zo su koyi dijital ba yadda ake tsara ba, har ma da sanin kayayyakin aikin yadda ya kamata, kuma da ganin ya za a sake duba tasirin wannan a cikin rayuwarsu. Idan mutane suka zo akwai karatu da za a ba su kyauta a fannoni daban-daban, zuwa ga matasan da suka bar karatu ga rukunonin al'umma kamar mutane masu na kasa ga ma'aikata da suke aiki cikin kiwon lafiya muna cikin covid-19 suna yar su zo su koya ko kuma amfani da wasu hanyoyi domin samun labarai Ƙungiyar muryar mata ta tsara wani shirin bashe kolin hotuna a gidan matasa da al'adu na Doso. Mata goma sha biyar ne aka baiwa horo kan fasahar ɗaukar hotuna. sun kuma baza hotunan nasu da suka ɗauka a tsawon kwanaki uku gurin ƙungiyar shine tallafawa matan wajen ganin sun bayyana hazaƙarsu mato mista ko kuma madam aris yafi mai kula da harkar al'adu na ɗauke da bayani a hirarta da nana hadiza hassan mun yi rajistan mata da mun ka ba horo saman fasaha ɗaukar foto yanzu haka muna baje kolin fotuna kowace na da hoto na musamman da za ta nuna da kuma wani kundin hotuna da ya kunshi da hotuna mutum ɗaya ko kuma na jam'i baje koli na ci gaba kada ran kada han mutane na zuwa jehi jehi matan na nuna musu hotuna kuma suna duba kundaya a gani na matan sun gamsu da aikin nasu haka zalika yan kallo ma sun gamsu da abubuwan da sun ka gani mata za su ci gaba da ɗaukar hotuna wanda kuma sun ka riga sun ka ɗauka a nan Nijar za su shiga cikin manyan makarantu hudu. Haka zalika muna shan hankula 'yan matan na su rinka nuna hotunan da sun ka ɗauka a cikin sauran manyan makarantu don su nuna hazaƙarsu. Za mu ci gaba da daha musu. Abin da muke bukata shine su mai da hankali sosai kan al'adu. Euh, An kaddamar da ayyukan gyaran kasuwar dabbobi ta birnin Gaya inda za a mayar da ita kasuwar zamani domin ta da sauran kasuwannin dabbobin na yankin Afirka ta yamma. abokan hulɗar karamar hukumar birnin gaya ne suka ɗauki nauyin tafiyar da waɗannan ayyuka amadu hamidu magajin garin gaya ya yi wa fadil alu ƙarin haske Euh, Mun samu tallafi don gina wannan kasuwar. Mun tuntubi abokanin mu musamman majalisar shawara ta jiha da suka ba mu shawara na gyara wajen. Shine kuke gani ga shi ana gyara kasuwar. Idan kuka duba za ku ga cewa inda ake sauke dabbobi ba a gyara shi da kyau ba. Sun ce za su sake duba aikin don cike ƙa'idojin da ya kamata. Kasuwar an ƙara mata ƙarfin wutar lantarki. Kasuwa ce ta zamani wadda har banki za a yi a cikin kasuwar. don baiwa 'yan kasuwa damar tafiyar da harkokinsu abu ne mai kyau ga wannan yanki namu na gaya da suka samu wannan karuwa saboda wasu yankuna da dama sun so haka har da najeriya amma sai allah ya sa mu muka samu wannan aikin kuma ga shi na zaman sasantawa da aka tsara gudanarwa a jiya tsakanin kamfanin haƙar iranium kominaka da hukumomin arlit a kan kwake kwakin 'yan kwangila na kamfanin ba su wakana ba a cewar almu gabdu mataimakin sakatare janar na kungiyar ma'aikata 'yan kwangilar wato ya bayyana cewa wakilin kamfanin bai halarci tattaunawar ba ya kuma ce yajin aikin da aka daga a jiya saboda tunanin za a samu mafita yajin aikin zai ci gaba da gudana tun ranar litinin mai zuwa. a wani lokaci na jajibirin zaben shugaban kasa zagaye na biyu a nijar jam'iyyun siyasa na ta kulla kawance a maraɗi 'yan ƙasa sun bayyana ra'ayoyinsu kan yadda ake kulla waɗannan kawancen a su da muhammad da mamman kawancen siyasa a nijar haɗaka ne bisa gurin mi za samu wani matsayi za samu kasawa ne ake araba dukkansu suna yi don su zo ga iko ne don su samu wani abu ba don su yi gyara ko don su canza rayuwar talaka ba kaf 'yan siyasa. Kun san kawancen siyasa Nijar abu ne wanda mun saba ganin shi. Dole ne kuma idan wani ya mara ma wasu baya za ka ga ta kowane bangare wasu na nuna rashin jin daɗin su mai kuma bayan da aka yi abu ne mai kyau in kundin mu tsarin mulkinmu ya bada dole sai an yi wannan kenan abu ne mai kyau tunda shi kadai bai iya huce a tawa fahimta kawancen siyasa a nan Nijar uh, ba ana yin shi ne tsakani da Allah ba idan me yasa nace haka mun gani a shekarun baya da kuma musamman ma dai ga lokacin cewa za ka huto ka zage mutum uwa da uba ka ci mutuncin shi amma yanzu kuma don kaga cewa eh shine zai taka tudun tsira kuma yanzu ka ce ka komo bayan shi kai gaskiya akwai munahici a cikin shi a shi aka kaddamar da wata babbar makarantar soja a nan yamai inda za a horar da hausashin soja da za su rike makamai na bada umarni a manyan barikokin sojan kamar yadda kamfanin lancin labaran nishar inp ya rubuto wata karuwa ce mai muhimmanci in ji shugaban kasa isuf muhammadu a game da fuskantar kalubalen tsaro da nijar ke fama da su Majiyar ta kara da cewa wannan makaranta za ta wa Nijar damar tabbatar da horon manyan sojoji da kanta, wadda tun wasu shekaru kasashen abokan hulɗa ne ke ɗaukar nauyin hakan. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku je sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. studio kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin nijar yanzu kuma sai rahoton namu na musamman domin cike gibin cimaka da aka fuskanta a damanar shekarar 2020 manoman jihar maradi sun rungumi ayyukan noman rani ayyukan na wakana a kan wurare sama da 200 a cewar muhammad kabiru shugaban kula da bunƙasa noma a jihar a zantawar shi da muhammad da mamman A maraɗi fiye da wuraren noman rani 200 ne aka keɓe manoma sun shiga cikin waɗannan ayyuka tun bayan ƙarshen damina, in ji Muhammad Kabiru jami'in bunƙasa noma na jiha. Ayyuka ne da aka soma tun farkon watan Nuwamba bayan kammala ayyukan damina. Manoma suna ta ƙoƙari wajajen noman rani da muke da wajen 228 a wannan jiha ta maraɗi. Ana iya cewa ayyukan noman rani a wannan shekara sun fara a cikin sa'a. jama'a tare da taimako da muka samu daga abokanin hulɗa na gwamnati abin da ya shafi noman shu da salati da zogale da kankana tuni ma har an fara kai su a bisa kasuwanni Kina a yau za a iya cewa wani ƙari ne bisa ga mai da hankali ga noman rani. Abin ƙaruwa ne saboda kowa ya sani ayyukan noman rani suna cikin tsarin gwamnati na ɗan Nijar ya ciyar da ɗan Nijar. Sannan kuma wata hanya ce na cike giɓe rashin isasshen abinci da kakar damunar shekarar bana ta bada ga waɗansu manoma. Kenan tare da wannan ayyuka na noman rani za a haɗa abubuwa biyu ne. Wannan shekara mun lura da yawaitar musamman samun mamalo a yankin Maradi ko me ya kawo haka? Wannan kakar malo ana iya bayyana shi ne da tallafin da muka samu da kungiyar FIDA ba fida kaɗai ba ce akwai fawo da suka dafa mana sannan akwai projen pepe yawo su ma sun dafa mana sosai da iri mai kyau sannan matsalar da manoma suke fuskanta a wani karo shine rashin iri suna ja baya tafiya nema ko kuma sayan iri mai kyau amma a wannan shekara gaskiya fida ta dafa mana da iri mai inganci kuma mun rarraba shi a lokaci sannan shine yanzu haka ya ba da sakamako da kuke gani akwai malo da kankana da salati kati da shu da ana kai su bisa kasuwanni. Akwai bacewar gulbin maraɗi domin wasu mutane na cewa ruwan sama da aka samu sosai ya taimaka wajen samun waɗannan 'ya'yan itatuwa haka ne? Wannan ruwan gulbin euh, a wannan shekara sun cika sun batse don haka ne jama'a suka yi ta amfani da damar suka ta shuke-shuke don haka ne kuke ganin ko ina kayayyakin da ake kai bisa kasuwanni a wannan wannan lokaci l'abondance de ces fruits là sur le marché a pareil moment madala masu sauraro karshen wannan shiri kenan na ranar yau a huta lahiya haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba daɗewa ba za ku je sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. Studio Kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin Nijar. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.